الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن سكي سورارم لكم كلم أدري وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لكي مغانا منا شاتق وسني قوة الربيع الأول hijirar babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da sha hudu wanda ya da hudu ga watan shaɗe shekara 2020 inda muke gabatar da karatu a ƙarƙashin wannan makaranta ta asahabatu alkira wannan mu'assasa muna gabatar da karatu a littafin a ƙa'ir shi'a al'isne a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami furofesu abdulrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta talatin da a kamar yadda na faɗa cewa gobe muna da karatu akan wancan dalilin da kuma wancan manufaɗin, ɗin insha Allah subhanahu wa ta'ala malam yana magana ne akan cewa akwai ɓangarori na 'yan shi'a akan abin da ya shafi matsala ta taharifin alƙur'ani ya kawo kisimi na farko waɗanda suka bayyanar da inkarinsu wajen samuwar wannan aƙida a littattafansu sannan ya kawo ya ce kismi na biyu akwai waɗanda sun yadda akwai amma sun yi ƙoƙarin abin su saman masa da mafita a ƙarƙashin wannan sai ce daga cikinsu akwai waɗanda suka ce ruwayoyin da suka zo cikin littattafansu akan wannan matsalar ruwaya ce da take da'ifa shazza ce da kuma akhbaru ahad ko dai a karkatar da fassara a bata ma'anar da zai iya ɗauka ko kuma a yi watsi da ita sannan ko kaso na biyu wanda suka ce a'a wa'annan ruwayin ta tabbata sai dai abinda ake nufi da shi a daiwa daga cikin ruwayin nan na taharifi magana ce ta su imamai tafsirin alkur'ani ne sai zama kaman akwai tafsiri na zahiri wannan ma'anar ta ma'ana ce ta baɗi ne sannan malam ya kawo cewa wa sinfin Salisu. min shiyukh shi'atihim yaquluna suna cewa bi anna al-murad bi bidalika an-nasr abinda ake nufi da wannan shine a'a akwai su amma nasku ake nufi to shine malam zai kawo na hudu yace wa sinfur rabi akwai bangare na hudu duka a ƙarƙashin wannan bangare na biyu ya ƙulu akwai wanda yake cewa bi annal qur'an al-mawjud qur'anin da yake samamme baina aidina a gabanmu laysa fihi tahrifun babu karkatarwa a ciki walakinahu naqisun sai dai shi ya tawaya faɗi saqata minhu ma yaktasu bi wilayati amiril mu'minina ya faɗi babu a cikin ƙur'ani duk abin da yake da alaƙa da maganan imamancin sayyidina ali to sahabbai da suka zo haɗa alƙur'anin nan sun cire shi akwai wanda suka faɗi wannan magana cewa sahabbai sun cire shi wa kana al-aula abinda ifdan cewa an yi ununa al-mabhas su kula da bincike bi tanqisil wahyi da tawayan wahayi au yusarrahu bi nuzul wahyin akhar ko kuma fili ko a fito fili da kuma wato saukan wani wahayi na daban wa adamihi hatta la yatamakkan al-kuffaru ta yadda kada kafirai su samu dama min tamwihi na kawo rudani ala du'afa'il uqul akan wato masu launin hankali ta bi annafi kitabil islami a cikin littafin musulunci akwai taharifan karkatarwa bi itibari ta'ifatin min al-muslimina idan aka lura da maganan wasu daga cikin malaman musulunci to waɗanda suka faɗi wannan sai suka ce wa kanal aula abin da ya fi dacewa an a nuna mabahar masu bincike su kula bitan ƙisar wahayi au يصرح بنزول وحي آخر وأدمه حتى لا kuffaru cewa سوى داما bincike kasu shigaltu da wannan matsalan cewa ƙur'ani kaza ko kaza ta yadda kada kafare su gano haka masu raunin hankali a zo a sa musu matsala ce to a har littafin ma da aka ce Allah ya tsare shi shi ma yana da matsala wannan ya zo cikin azzari'a ila ta sami fi shi'a a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ainihin wato sha hudu to ne malam yace at-ta'aliqu hadar qawlu wannan maganan ka sabiqihi kaman maganan da ya gabata ne falaysa bi difa'in wannan ba kariya bane bal a'a ta'akidu karfafawa ne karfafawa ne in ji malam ta'akidun karfafawa ne bal ta'aki karfafawa ne akan cewa lallai canja littafin Allah ya afku shine ne qawli bi naqsihi da magana cewa lallai an tauye wannan littafi na Allah subhanahu wata ala sannan wasimfin khamis akwai ɓangare na biyar wannan ɓangare na biyar ɗin ya koyo za ka ji akwai wanda yake cewa bi annana nu'minu bi hadal qur'an al mu mun yi imani da wannan alqur'anin wanda yake samamme walaysa fihi naqsun babu tawaya a ciki wala ziyada babu kari ala annana ma'ashar shi'a al-ithni shari'a. akan cewa lallai mu taron yan shi'a wanda muke da aƙida ta imamai mutum goma sha biyu na atarifu mun tabbatar da cewa bi anna hunaka qur'an cewa akwai wani alƙur'ani wanda mun sha yin magana akan wannan katabahu al-imam ali wanda in rubuta shi imam ali alaihi salam shi ya rubuta shi biye da sharifa da hannunsa mai daraja بعد أن kafa da كفن wa الله wa وصاياه bayan sayyidina ali an sa annabi ne da kuma zartar da wasiyar annabi mun faɗa a bayan mun kawo inda suka kawo a cikin alaikija suka ce sayyidina ali ya rubuta ƙur'ani ya zuwa abubakar da shi lokacin yana khalifa ya ce ga ƙur'anin da aka umarce shi ya haɗa. abubakar da umar ba su karɓa ba yake musu to wannan ƙur'anin daga yau ba za ku ƙara ganin shi ba sai idan lokacin da mahadi zai fito to wannan ƙur'anin na gaske yana hannun mahadi har yanzu ya gudu da shi ya ji ya shiga wani ramin bera a iraki ƙur'anin gaske yana hannunsa shi almahadi har sai ya ainihin wato fito wannan shine abin da waɗannan mutanen suka faɗa ne yake cewa walam yazal kullu imamin kowane imami bai gushe bai ya tahaffazu alaihi yana tsare da wannan qur'anin ka wadi'atin ilahiya kaman ajiya ce ta Allah ila an balla mahfuzan har sai da qur'anin ya ci gaba da tabbata a matsayin tsararre inda al-imam al-mahdi al-qa'im wajen al-imam al-mahdi zaka ji sana cewa ajjalallahu ta'ala farajana bi zuhurihi Allah subhanahu wa ta'ala ka yaye damuwanmu da bakin cikinmu da bayyanan al'imam al-mahali wannan ya zo cikin al'islam ala dau'in tashayyu'i na al-husaini al-khurasani wannan anan ya faɗi wannan magana da aka kunga kan wannan matsalar sun kasu gida biyar a ƙarƙashin wannan matsalar ta uku wanda suka ce eh akwai maganan taharifin nan amma kawai su yanzu abin da suke yi shine magana ce ta cewa yaya za a yi su kubutar da magana akwai wanda suka ce akwai amma kaman fassarar baɗini da zahiri ne akwai wanda suka ce akwai amma an shafe shi akwai wanda suka ce alƙur'anin da ke hannunmu babu ƙari a cikinsa ba a karkatar da shi ba sai dai an rage wani abu wanda yake da alaƙa da imamancin sai da na ali aku wanda suka ce mun yi imani da wannan alƙur'anin da ke hannunmu babu ƙari ba yi amma su yan shi'a suna da ƙari ce akwai wani ƙur'ani wanda yake hannun mahadi idan ya tashi zuwa da wannan alƙur'anin zai zo shi al'imam ainihin wato al-mahadi to duka wayannan maganganu maganganu ne da sun yi su shi yasa in aka ce yan shi'a suna da wani ƙur'ani in sun rena hankalin kai da baka san aƙida ma sai zai ce in ka isa ka fito da shi a babin taƙiyya ba haka ake nufi ba abinda ake nufi suna magana cewa akwai ƙur'anin gaske da sai na ali rubuta ya ba mahadi ya gudu da shi ya tafi ramun bira a iraki daga imami zuwa imami har ƙur'anin ya zo kan mahadi sannan aka zo biyo shi za a kashe shi ya gudu ya tafi kogo da wannan ƙur'anin har yanzu ƙur'anin yana can a hannunsa sai ya zo a ƙarshen zamani sannan zai zo da wannan ƙur'anin to shine malam yace at-ta'liqu hadha al wannan maganan fa ya atarifu bihi qa'iluhu ko qa'iluhu inda suka faɗe shi sun yadda da shi cewa bi anna qur'an bi anna hunaka qur'anan akar akwai wani qur'ani na daban wallahi akwai yan shi'an da sun yadda da wannan cewa lallai fa akwai wani qur'ani ne sayyidina ali ya rubuta aka dinga wasiya daga imami zuwa imami har zuwa kan al-imam al-mahdi ya tafi ku da wannan qur'ani shine malam yace na uzu billahi min al-kufr wa muna roƙon Allah ya tsare mu daga kafirci daga bata sannan al-qismu salisu kaso na uku wannan sinfu bangare bangare ne a ƙarƙashin kaso na biyu suka kasu hawaje gida biyar kaso na uku at-tazahuru akwai waɗanda suka bayyana da bi inkari naqsil qur'an cewa su ba su yadda ba ya za a yi a ce qur'ani akwai tawaya a cikinsa wata harifihi ya za a ci an karkatar da alƙur'anin nan ma a muhawalata isbatin naqsi amma tare da sun yi ƙoƙarin tabbatar da akwai tawayar wata harifi da kuma karkatarwa ɗin bai tsorokin masiratin ta wata hanya ta makirci da dabara ta wayo wa min akbasi min salaka hadha tsari daga cikin mafi munin wanda ya shiga wannan hanya shine shekuhumul babban malamin su kudi wannan magana ta zo cikin littafin sa albayan fi tafsirul qur'an ya kawo a shafi na 201 siyanatul qur'ani min at-tahrif ra'ayi al-muslimin fi at-tahrif anan shi kudi ya kawo wannan magana me yake cewa marji'u shi'a ɗaya daga cikin maraji'u na shi'a shi hu'i sabiƙin waɗanda suka gabata me yake faɗa shi hu'i cewa في fil iraq a الأقطار wa ba'd al aqtar al ukhra da kuma wa ba'd al aqtar al ukhra da wasu sashanni na duniya na shi'a shi ku وذلك في تفسيره البيان فهو يكرر أتكن تفسيرا البيان في تفسير القرآن ينا تبت الدس أن المشهورة أبندي يشهر عند شيخوئي يتي للي أبندي يشهر عند خوئي ya ce lallai abin da ya shahara baina ulama shi'a tsakanin malaman 'yan shi'a wa muhaƙiƙihim da kuma waɗanda suke da ta haƙiƙi da bin diddigi a cikin ilimi bal almutasalamu alaihi bainahum abinda aka miƙa wuya tsakaninsu huwa alqawlu bi adami taharifi shine cewa lalle wannan qur'anin ba a canza shi ba babu ƙari babu ragi a ciki shi hu'i to bayan da wannan magani shine malam yace at-ta'liqu lakinna al-hu'i sai dai shi hu'i nasahu yaqta'u yana yin yanki bi sihhati jumlatin min ar-riwayat at-tahrif cewa kuma ruwayoyin da suka zo cewa al al-qur'ani bai cika ba kuma yake sun inganta amma kuma ya koma yace waccan magana yayin da ya ce an yanki cewa malamansu na shi'a waɗanda suke abin da ya fi shahara da masu ta haƙiƙi abin da aka miƙa wuya ma tsakanin su calalle wannan alƙur'ani maganan fa ce akwai ƙari ko rage a ciki ba ta taso ba ƙur'ani ne shi kake a daidai ɗaya kuma gefen sai da yake kuma ruwayoyin da ke littattafansu cewa ƙur'anin yana nuna cewa an rage an ƙara yake kuma hadisan sun inganta fa yana cewa inna ruwaya ce. yawan ruwayoyi turusul a tana fa'idantar da yanki bi suduri da samun sashinta anil ma'sumin alaihim assalam daga ma'asumi wala aƙalla min al-iman bidhalika babu mafi karanci irin akan natsuwa da wannan wafima ruya bi tariqin mu'tabara da abinda aka ruwaito wacce yake ta hanyar da ake lura da ita wannan maganan ya sake yin ta a littafinsa albayani fi tafsirin qur'an a shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar siyanatul qur'an min at-tahrif shubahatul qa'ilin bit a nan yi wannan magana sannan wal qu'il ladhi yanfi aqidata ulama'ihi shi ko innan da yake kore aqidar giman malamansa wanda jiya mun kawo wancan littafin na sadu na alƙummi wanda ga aya ƙiri-ƙiri wa yau ma'izin layas al'an zambihi insun wala jamin ya ce akwai minkum usman ya zo haɗa ƙwar'ani ya cire minkum ɗin nan to irin wa'annan malaman yusbitu aqidatahu wal ku'in ladhi yanfi aqidata ulama'ihi wannan ku'in da yake kore ƙidar malamansa cewa alqur'ani ba shi da matsala yuthbitu aqidatahu kuma yana tabbatar da aqidarsa bi wujudil mushafi da samuwar mushaf li ali radiyallahu anhu wanda fihi a cikin wannan mushafin na sayyidina ali akwai ziyadatu ƙarin da laysa fi kitabillahi ba ta cikin littafin Allah to ana maganan mushaf sai sai Abdullahi dan Mas'ud yana da mushaf Aisha tana da mushaf yanzu waye zai nuna maka mushafin Abdullahi dan Mas'ud a duniya ba wanda zai nuna maka amma su wannan musafi fatima ɗin akwai shi ana samun shi musafi fatima ana samun shi kuma koyon da ka yi sacin ka gani a google ka sa musafi fatima za ka ga abin da za su fito maka da shi za ka gani amma yanzu ka yi sacin ka sa musafi abdullahi ɗan masa'ud ko ka sa musafi fatima a aisha ko musa na ubayi bin ka ga me zai fito maka da shi sai fa yaqulu sai yake cewa inna wujuda musafi lallai samuwan Musa li amiril mu'minina ga sayyidina ali yughayyiru al-qur'an yana ainihin wato da mugayara da wannan alƙur'anin wanda yake ainihin wato sabon mai fi'ilin gayara yugayiru mugayaratan wanda yana ainihin wato ɗaukar ma'ana a shi gayara menene ma'anan gayar yake nufi cewa inna wujuda mushafi inna wujuda mushafin li amirul mu'minin yugayiru alquran almawjuda akan ce gayarahu shine aradahu bil bay in ya bujuro masa wajen abin da ya shafi siyarwa kamar yadda muka ce gayarahu mugayaratan wa giyaran kamar yadda akan faɗa cewa gayarahu bi sil'a to wannan shine ainihin wato masdarinsa gayara yugayiru mugayaratan akan ci ra'a sahibahu khalafahu kana gairahu. da aka yugayiru alquran almawjud ya saba ma ƙur'anin nan da yake hannun mutane fi tartibi suwari cikin tsarin surorinsa mimma layin yanbaghi shakku fihi abinda bai ma kamata kai shakka a ciki ba wata salimul ulama il a'lam ala wujudihi agnana an takalluf li isbatihi miƙawar malamai cewa manya cewa lallai wannan qur'anin akwai shi ya wadatar da mu akan mukallafa makan sai mun tabbatar da shi cewa akwai shi ko babu kama an nashtimala ƙur'anihi. kamar yadda ƙur'aninsa ya ƙunsa ala ziyadatin akan ƙarin da laisa fil ƙur'anin mawjud ba ta cikin ƙur'anin saman me da ke hannunmu wa in kana sahihin ko da ke shi wannan ƙur'anin dai ingantacce ne illa annahu sai dai face cewa shi la dilalata fi dalika ala anna hadhihi ziyadat babu nuni akan cewa wa'annan alqur'ani wa'annan ƙarin kanat min alqur'ani tana cikin qur'ani ma'ana wa in kana sahiha yana nufin cewa wancin qur'anin wanda aka ce na sayyidina ali ne illa annahu la dilalata fi dalika babu abin da ke nuni a cikin wannan ala anna hadhihi ziyadat akan wannan ƙarin kanat min alqur'ani tana cikin alqur'ani wa qad usqita minhu bit tahrifi bal as-sahih anna tilka az-ziyadat kanat tafsiran bi unwan at-ta'wil sai suka ce wannan ƙarin da ke cikin wancan ƙur'anin da aka cire sirri na ali ne wai tana matsayin tafsiri ne fassara alƙur'anin ne kamar yadda za a ce a musaf na aisha hafizu ala salawatu wasu salatu al wusta sai ta ce hiya salatu al ai kowa ya san wannan ba ba ne. Don musulmin duniya wa ma isan wannan a nan za a gan shi a ce maka sai in ka tafi bukari ko muslim da wasu gurare kuma tun cin za a faɗa maka ba wanda ke ɗaukar shi a matsayin ƙur'ani ko ya yarda cewa fassara ne da ita da na Aisha ta yi amma yanzu ya yi har rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika fi aliyin ta ina zaka ce mana annabi ne fassara ƙur'anin haka walƙada ahidina ila adama mun yi alƙawari zuwa ga annabi adama akan wasu kalmomi wanda suke da alaƙa da wasu yikin sai da na ali da hassan da husaini da waye sai annabi adam ya manta ta ina zaka ce mana haka annabi ya fassara qur'anin mu yadda da kai ta ina wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna fi aliyin ala abdina fi aliyin ka ce mana fassara qur'ani ta ina za mu yadda da kai cewa haka alqur'anin ya sauka annabi ya fassara shi haka ta ina ta ina amma akwai hadisi da annabi ya fito nuna su karara salatul wusta ita ce salatul asr ita ce salatul asr wannan maganan ya kawo ta a cikin wannan littafin nashi siyanatul qur'ani min at-tari wa yaz'umu yana faɗan cewa bi annal ummata wa fi tali'atihim as-sahaba al-umma gabaki ɗayan su a farkon su akwai sahabbai hamalu ayatil qur'ani sun ɗauki ayoyin qur'ani ala ghairi ma'aniha al-haqiqa akan ma'anarta ba ma'anarta na haƙiƙa ba amma taharifatul kulaini amma karkatarwar da kulaini ima littafin Allah wal ummi wal ayyashi li ayatul qur'an fa hiya tafsirul haqiqi su a gurin su wannan tafsiri ne haqiqi inda hu a wurin sa biLlahi ta'ala ga littafin Allah sai ce kaifa wa qad wasaqa jami'u mashayikhil ummi fi tafsiri sai aiko ko ba zai zama haka ba a wurin shi bayan baki ɗaya malaman ƙummi. sun ainihin wato wasaƙa shi wa ƙadu wasaƙa jami'u mashayikhil ummi fi tafsiri dukkan malaman ƙummi sun ce wannan abu ne wanda yake amintacce cikin tafsirinsa wa ƙadu mala al-ummi tafsirahu min ar bi ta'rif kuma ƙummi ya faɗi ruwayoyin da suke magana a littafin sa na tafsiri cewa lallai wannan Qur'anin akwai matsala shi yasa dole diyar da za su diyar da zaka matsa dan shi'a cewa idan an samu wani malami ya ce wannan alkur'anin bai cika ba an rage an ƙara me za ka ce kafiri ne zai ce maka ishi hali ya kuskure shi kenan amma ba kafiri ba ne saboda in ka ɗauki malaman shi'a na baya ba asiru na wanda suka zo daga baya ba na baya na baya na baya za ka samu kaso goma daga cikinsu takwas ko tara suna da aƙida cewa wannan alƙur'anin ba daidai yake ba an ƙara an rage wannan kaso ɗayan da ba su da wannan aƙidar ba su faɗe ta ba suka ce ƙur'anin ya ka ragowar malaman na ganin cewa sun faɗi maganan ne su ma a babin aƙida a taƙiya kai amma su kansu wannan ita ce aƙidarsu wanda wannan ba ni na faɗa ba su malaman shi an su suka faɗa haka suka ce duk malamin da bai tasirihi ta ƙur'anin nan an ƙara an rage ma to wannan maganin yana faɗar dai kai a babin takiya wannan shine ɗaya daga cikin matsalar wannan muguwar aƙida ta shi ake to shine malamin yake ƙala shehu hauzatihim al babban malamin hauza su ku'i ya faɗa yace na hakum saboda haka ne muke hukunci bi wasaqati jami'i mashayikh ali bin ibrahim alladhi rawa anhum fi tafsirihi wanda ya ruwato gare su cikin tafsirinsa ma'antiha sanadi tare da kai ƙarshen sanadi ila ahadin ma'asumi na alaihi wasalam zuwa ga ɗaya daga cikin ma'asumi wannan ya yi ta cikin mu'ujamar rijalil hadisi al-mujallari na ɗaya shafi na arba'in da tara al salisa muqaddima ta uku to shine malam yace al wata babban kunya kuma ya ce fataha alko'i nafsuhu sai ga ko'i ya ainihin wato kunyata nafsahu kansa wa bayyana mu'taqadahu yayi bayanin abin da ya kudurce fi tahrifi wajen cewa wannan qur'anin an jirkita shi fa qala yake cewa innal ummata ita al'ummar annabi muhammad ba'da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghayyarat ba'da al ga fa shi ku innan da ya ta ƙoƙarin ya faɗi wannan ya ba ƙur'ani kariya da rigar taƙiya sai ga shi ya fito ya sarraha cikin albayana fi tafsirin ƙur'an ɗinnan nashi a mujalladi a shafi na ɗari biyu da talatin da biyu siyanatul ƙur'ani min tarif al-mafhumul haƙiƙi riwaya abin da ya kamata a fahimta na tabbas akan waɗannan ruwayoyin yake cewa wa innal ummata ba'da annabi sallallahu alaihi wa sallama gayyarat al'umma ta canza ba'da kalimati sashen kalmomi wa ja'alat makanaha ta sanya a matsayin wannan kalimatun ukra wasu kalmomi na daban idan wannan kalmar nan ya kamata a sata haka annabi ya batta bayan annabi ya bar duniya sahabbai suka canja inda ya kamata su ajiye ta ba nan suka ajiye ta ma dan Allah an canza littafin Allah ko ba a canza ba an canza na zo na ajiye littafi a nan wajen kuma nan ya kamata in bar shi sai wani a cikin ku ya zo ya ɗauki littafin daga nan ya canza masa guri an canza wa littafin guri ko ba canza an canza ya ce fa min ha daga ciki ma rawahu ali bin ibrahim al-ummi bi isnadihi an hurais an abi abdullahi yace daga ciki akwai abin da shi kummin ya ruwaito yace siratal ladina an sirata man an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dalin kaga duk qur'ani kowa ya san siratal ladina su kuma sun ce akwai siratal man an'amta alaihi wannan wanda kai masa ni'ima man din sun ce yana komawa zuwa gawa zuwa ga filin ha'adi sannan wa minha ma an an an ayyashi an hisham bin salim qala yace sa'altu aba abdullahi na tambayi al-imam ja'far as-sadiq an ƙaunin ta'ala in Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Imrana qala yace huwa wallahi huwa Muhammadin alal alamina suka ce wallahi ayar yadda take inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa Muhammadin alal alamina wanda mun kawo kazuwini bidiyon shi a wannan zamanin malamin nan yake rayuwa yace haka ayan nan ta sauka yace lakin alqawm lakin alqawm hadafuha sai dai mutanen lakin alqawm hadafuha sai dai mutanen yana nabin sahabbai sun sun shafe ta a qur'ani yadda ya kamata su kawo ta ba haka ya kamata su kawo ta ba yadda su kamata su kawo ta ba su kawo ta haka ba wada'u isman makanas min sai suka sanya suna a wajen suna ai annahum gayyaru sun canja waje Aliyu makana ala muhammadin maimakon sa sa inna la tsafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala muhammadin sai suka sa wa ala imrana wannan fa shine abinda wa'annan mutanen suke faɗa wanda ke cikin littattafansu kuma wasu na yin abin nan a aikace a wannan zamanin a yanzu wannan shine abin da malam ya faɗa to matsala ta gaba malam ya ce akwai alqismur rabi kaso na hudu almujaharatu bi hadha al-kufr akwai yan shi'a yan ta'adda wanda su babu ruwansu wannan kafircin fito da shi suke karara yadda ka san yan hakika to yanzu ba ko wanda suke da fara ba akwai kuma yan tashin hankalin ta babu ruwansu fito da hakika suke kuma me zai faru a dade bai fara ba akwai wanda su ma a cikin yan shi'a haka suke fito da wannan kafircin karara ba sa jin tsoro ce wannan qur'anin fa an rabi an ƙara wal istidlal bihi da kuma kafa hujja da shi ta tawalla kibara hadha al min shiyuka shia wanda ijibinci girman wannan kafircin daga cikin malaman shi'a ko husaini Nuri at-Tabrisi wanda ya rasu jira dubu da da uku ashirin allazi allafa kitabahu wanda i wallafa littafinsa ya sa masa suna ma faslul khitab bayani dalla-dalla fi ta harifi kitabin rabbil abu wajen cewa wannan littafin na Allah fa an jirkita shi la isbati imanin shiyuhi atihi dan ya tabbatar da imanin yan shi'an shi bi hadal kufur da wannan kafirci fa jama'a fi kitabihi ya tara a littafinsa kullu aqwali shiyuhi shi'atihi al-mutafarriqa duk maganganun malaman shi'a wanda yake watsai. a can da can da can shi ya biya tattaro wal ayatul muharrafa da ayar da suka ce an jirkita fi itiqadihim wajen kudirce wasu fa jama'ahu ya tara maganganun wa tabba'ahu fi kitabin wahid wa a hadar alkitab fi iran sannan ya hada shi a littafi sannan aka buga wannan littafin a iran a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da tara iran ita ta fara buga wannan littafin ana intisharin sa ga duniya sannan da mutanen nan sun rena mutane hankali kuma su zo su ce wai su ba su yarda da wannan aƙidar ba sau da haka ana nuna lokaci ya yi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh